الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايحك يا السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na salata wanda ya dace da goma ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na biyar kenan na shida ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da uku miladiya jiya idan ba a manta ba man tsaya ne a ƙarshen aya to yau hudu ne ga wata yau to hudu ga wata kenan hudu ga wata sha daya je ne idan ba manta mun tsane karshen aya ta ɗari cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran yau kuma za mu tashi aya ta ɗari kafin haka akwai maganganu guda uku magana ta farko maganar da na ci bashin ta tun shekaran jiya dangane da yin alkunut wato domin yin la'anta ga waɗansu waɗanda suke cutar da musulunci ko da maganganunsu ko da ayyukansu mun karanta hadisi cikin sahih muslim wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka yin irin wannan alqunut ga waɗansu mutane a da ya rinka kama sunayensu yana la'anta su a cikin sallah domin saboda sun suna cutar da musulmai suna kokarin cutar da addinin musulunci karshe ubangiji ta'ala ya saukar da aya ta laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun wadda ta zanto ita ce ta hana shi ci gaba da irin wannan alqunut to da haka sai malamai suka yi sabani dangane da matsalar a yau idan mun samu wani na cutar da addinin musulunci shin ya halatta mu a cikin alkunut ko ma cikin kowace irin addu'a mu ambaci sunansa ko bai halatta ba da yawa daga cikin malamai magabata suka ce bai halatta ba ka ambaci sunan mutum da sunansa amma ya halatta a cikin rububi a cikin taro ka ce ya ubangiji ka karya ka la'anci duk masu fada da addinin musulunci ya ubangiji ka kariya ka la'anci duk masu cutar da al'ummar musulmai a duk inda suke in ka faɗa haka a cikin sallah ko a wajen sallah wannan ya halatta amma ka ambaci mutum da sunansa shine ba za ka yi ba tunda manzon Allah na ambaton waɗansu da sunayensu kuma an hana shi ina fata an fahimta to wannan shine yafi dacewa da daidai duk wanda za a la'anci shi sai da la'anci shi cikin rubi amma ba za a kama sunan mutum ba domin shari'a a hannun ubangiji subhanahu wa ta'ala take ta iya wa kala an ce mutum ka ambaci sunansa a yau kala an ce shi gobe kuma ya shiryu yana waɗansu ayyukan musulunci sama da naka ina fata an fahimta shi yasa cikin irin waɗanda manzan Allah ya ambaci sunayensu akwai waɗanda sun musulunta daga baya shine hikimar hana shi yin addu'a din game da su ina jin ba sai na tsawaita ba na biyu kuma wannan yana yana neman ƙarin bayani ne dangane da alkanut da ake karantawa na wuturi cewa ka taɓa yin bayani yana nufin ni ka taɓa yin bayani a wani lokaci da ya wuce a baya cewa idan an tashi karanta alkunut a cikin wuturi bai dace ba limami ya rinka rera shi wajen karanta addu'o'in yare da yake rera ayoyin alkur'ani to ina neman ƙarin bayani game da hakan abin da ya faɗa kina a cikin tambayarsa wato shi alkunut iri biyu ne akwai alkunut na nawazil wata musiba ta sauka a ƙasa to irin wannan alkunut din ana yin shi a dukkan salloli guda biyar kuma lokacin yin sa shine bayan limami ya dago daga ruku'i a raka'a ta ƙarshe kafin ya tafi sujada a lokacin zai daga hannu sama yana addu'a a bayyane ko da sallar da aka yi ta ko ta azhar ce ko ta la'asar masu karatun surranci zai rinka yin addu'a din mamuna cewa amin wannan shine alqunut na nawazil idan wata musiba ta sauka a ƙasa ko wata annoba ta sauka ko ana jin tsoron saukarta an ga alamunta ya halatta a irin wannan alqunut ɗin. amma alqunut wanda ake na wutiri shi kuma ana yin sa ne a raka'a ta ƙarshe ta wutiri kuma lokacin yin sa shine bayan liman ya kammala karatu na sura a raka'ar kafin ya tafi ruku'i lokacin zai daga hannu yayi wannan addu'a din shi al-qunut na nawazil wanda muka gama bayanin sa dazu baya da wata siga da aka iyakance cewa ita zaka yi amfani da ita lokacin da ka zo yin al-qunut din zaka karanta addu'an ne gwargwadon bukatar addu'ar wata musiba ce ta taso wata matsala ce ta taso wadda ta dace da wannan zamani ita za ka furta ba iyakance maka kalmomi da za ka yi amfani da su ba amma alkunut na wutiri wanda ake yi a cikin ramadana to shi kam kamar yadda na faɗa akan yi shi tun kafin aje sujada bayan ka kammala karatu kafin ka tafi ruku'i ba ma sujada ba to wannan manzon Allah ya koyar da ɗaya daga cikin jikokinsa kalmar Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alayka kalmomi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar kenan a wata waya akwai dan karin waɗansu jumlolin uku ko hudu ko na makamancin haka amma dai takaitacce ne kwarai da gaske shine kalmomin da mutum ke amfani da su lokacin da zai karanta wannan alqur'ani kuma tunda addu'a ce mutum ba zai karanta ta ba a tsarin da yake karanta alqur'ani tunda alqur'ani manzo Allah ya yi umarni a yi taganni da shi yace laysa minna man lam yataganna bil qur'an baya cikin mu wanda duk baya rera qur'ani wato ba a so ka karanta alqur'ani da yaranka da harshen ka sai dai ka karanta shi da larabcin sa tunda Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun qur'ani ne da aka saukar da shi da harshen larabci to da haka a cikin alkunutu ko yau za ga abubuwan da mutane suke yi suna da yawa imma dai ya kasance an kara kalmomi da yawa har ma mutane sun kasa bambance ina ne daidai inda manzon Allah ya koyar ina ne karin kalmomin da suka shigo ciki ko kuma rera shi irin yadda ake rera karatun alkur'ani ta yadda idan kana daga nesa in ba dan kalmar Allahumma Allahumma da take maimaituwa ba ba bambanci tsakanin addu'o'in da karatun alqur'ani wanda wannan kuskure ne ba a rera addu'a qur'ani ne kadai ake reratawa ko da hadisin manzon Allah ba a rera shi wajen karatunsa don ba a yin tilawarsa alqur'ani ne kadai ake wa wannan ina fata an fahimta sannan kuma a cikin kalmomin wani lokaci mutum yakan samu kansa cikin kalmomin da ba su dace yawa Allah magana da su ba kamar yadda na faɗakar zaka ji mai addu'a na cewa Allahumma la tada na fi maqamina zan zamban illa gafarta ma'ana ya ubangiji kar ka bari mu bar wannan wajen sai kai mana gafara ba a yi wa Allah haka cikin addu'a yana daga cikin rashin ladabi ga Allah ka ce masa ya Allah kar in bar nan sai kai mun gafara kar da rana ta faɗi sai kai mana gafara sai dai ka ce ya Allah kai mana gafara ya Allah ka ji kanmu Allah ya zaɓi lokacin da ya dace da shi dan ayyukansu suna tafiya ne da irada ta sa fa'alul lima yurid ba mai tilasta shi idan ka ce kar yi mun gafara kafin in bar nan gurin kar yi mun gafara kafin rana ta faɗi kar yi mun gafara lalle a wato kar ka bari rana ta faɗi kai baka yi mun gafara ba kar ka bari in bar nan baka yi mun gafara ba ma'ana mutum yayi abin da ake kira al-itida a cikin addu'a waɗannan bayanai da waɗansu makamantansu babban malami bakar abu zai ya yi bayani a cikinsu gamsashe game da du'a al qur'an da kuma alkunut duk ya yi illata tafi kai waɗanda suke masu mahimmanci kwarai da gaske babban malami ne a kasar saudiya yana ɗaya daga cikin limamai a haram daga baya kuma wani uzuri ya sa ya bar limanci din da haka dai wannan shine fi dacewa da sunna lokacin da liman zai karanta wannan addu'o'i ya kasance karanta addu'a ya Allahumma hadini fi man hadai, wa afini fi man afai, wa tawallani fi man tawallai. ko Allahum hadina fi man hadaita in yana ganin shi tare da mutane ne ya karanta su yadda ake karatu amma ba rera ba ba rerawa yadda ake rera karatun alkur'ani ba wannan abu na uku shine wannan atamfa da wani bawan Allah ya zo mun da ita wadda atamfa ce ake sayarwa mata a kasuwa amma kuma da bismillah a jikinta domin duk wanda ya ga abinda na bude nan gurin zai iya karanta cewa lalle an rubuta bismillah to ko shakka babu wannan abu ne mai muni kwarai da gaske da haka ya kamata diloli din da suke sayo atamfofi suna sayarwa mutane su rinka tantance wani kamfanoni za su sayo atamfa a wurin su ba kowane design kawai aka yi ba ko an sa sunan Allah ko an rubuta sunan manzan Allah ko wata aya alkur'ani za a rinka sayarwa ana bai al'ummar musulmi don wulakanta alkur'ani ridda ne fita ne daga cikin addinin musulunci kafirai za su so su yi irin waɗannan atamfofin su rinka bamu muna sawa dan mu taya su wulakanta addinin mu dan mu taya su cin mutuncin ayoyin alkurani da hadisai na manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam irin wannan a tamfar hukuncin ta idan an same ta sai a tattara ta sai a kona ta don bai halatta a saba bai halatta a yi labule da ita ba dan labule da ita ma wulakantarwa ne bai halatta ba a yi matashin kai da ita bai halatta ba a yi fulo da ita ballantana kuma a ce za a yi tufafi a zauna a kai irin wannan idan an same ta hukuncin ta a cikin addinin musulunci shine a kona dukiyar da aka yi hasara Allah zai mayar maka da abin da ya fi alkhairi sama da ka ce ka sa ka wulakanta ayar alkur'ani ka ci moriyar dukiyarka amma kuma wutar jahannama tana jiranka Allah ya tsare mu na ce abin da muka tsaya a kansa aya ta 143 arba'in da uku yau kuma za mu tashi farkon aya ta 144 da arba'in da hudu mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين بنجزي وما محمد إلا رسول النبي صلى الله عليه وسلم ba بني بشي فاتي منزوه qad khalat min qablihi rusul manzanni sun shuɗe kafin sa ma'ana sifar da take tattare da shi sifa ce ta risala manzo na ubangiji ba ya da wani ɓangare na siffa ta ilahantaka ba ya da khasa'is daga cikin khasa'is na rububiyya ballantana a ce ba shi iya yiwa ya mutu ballantana a ce ya fi karfin waɗansu ababe da ake kira al'awaridul bashariya su haukansa mutum ne shi wanda Allah yake bance shi da risala to tunda mutum ne ababen da ke iya samun mutane na iya samun sa ciwon kai zazzabi mura mashako barci yunwa kishirwa gajiya sannan kuma zai iya yiwa ya mutu kamar yadda manzanni da suka gabace shi ire-iren waɗannan al'amura sun shafe su kuma sun mutu sun shuɗe da haka a yau idan aka ce Allah ya karɓi rayuwarsa ko idan aka ce ya mutu wannan ba shi ne farau ba cikin manzanni domin siffar da Allah ya basu siffa ce ta manzanci wahayi iyar da wahayin ga mutane ba wai siffa ce ta dawwama dindindin wadda ba mutuwa ba na fatan kun fahimta ka ma'ana dai wannan aya mayar da martani take dangane da waɗanda suke ganin yaya za a ce annabi ya mutu a lokacin yakin uhudu bayan ƙura ta rintaɓe faɗa ya yi faɗa rikici ya yi rikici an ji manzo sallallahu alaihi wa sallama rauni aka jini na zuba a kansa an karya masa haƙori ƙura ta tarnike waɗansu ma sun gudu cikin waɗanda ake ganin jarumai ne mafaɗata cikin mutum ɗari bakwai waɗanda suka yi ragowa tare da annabi suka kewaye shi mutum goma ko sha biyu kaga faɗa ya yi faɗa kenan rikici ya yi rikici sai abu sufyan ya zo yana cewa a fil qaumi muhammad yaya muhammad na cikin ku manzo Allah ce la tujibuhu kar ku bashi ansa yace a fil qaumi ibn abi quhafa dan gidan abu quhafa yana nan manzo Allah ce la tujibuhu ku banza da shi kar ku bashi ansa a fil umar ibn al-khattab shin umar dan khattab na nan manzo Allah ce la tujibuhu ku shiru sai abu sufyan ya ce qutilu daga nan sai ya daga hannu ya ce a'al hubal u'ul hubal sai maza Allah to ku bashi ansa yana ta u'ul hubal daukaka ta tabbata ga hubal gunkin su kenan ma'ana yana ganin nasarar nan hubal ne ya kawo musu ita daukaka ta tabbata ga hubal manzo Allah ce ku bashi ansa sai suka ce me za mu ce ce ku ce Allahu a'ala wa ajal Allahu a'ala wa ajal sai sahabbai suka faɗa Allahu a'ala wa ajal sai abu sufyan ya sake cewa lana la uzza wala uzza lakum mu ne muke da uzza ku kan ba ku da uzza <laughs> afara'aytum lata wal uzza wa manata salisata al ukhra maza Allah ce ku bashi an samana mana suka ce me za mu ce yace ku ce Allahu maulana wala Maulana ku ubangiji shine maula din mu jibincin lamarin ku ku ko ba ku da wanda zai jibincin lamarin ku daga nan Abu Sufyan ya faɗi dai irin bakaƙen maganganun da zai rinka faɗa don saboda waɗanda aka kashe cikin musulmi suna da yawa wajen mutum saba'in waɗanda suka yi shahada yana ganin wato yaƙi ya tashi sakamakon shi ne abu sufyan da mutanensa sun ci nasara akan manzo sallallahu alaihi wa sallam da haka yake cewa wato ainihin alharbu sijal tilkal ayyam alharbu sijal wato yaƙi dama yawmun lana wa yawmun alaina yau ka ci nasara gobe ka ci nasara akan ka amma tare da haka sai ke cewa satajiduna musula lam amur biha wa lam tasuni idan kun bincika cikin gawawwakin ku da aka ce za ku ga waɗanda aka katanta na gawarsu aka wulakanta gawarsu yace to ba fa ni ne umarni a haka ba duk da kuma abin bai bani haushi ba kaji Abu Sufyan bai sa ai haka ba amma abin kuma bai bashi haushi ba manzo sallallahu alaihi wa sallam wato aka rinka yada cewa ai ya mutu sakamakon shiru din da aka ji da haka munafukai suka rinka cewa to tunda ya mutu ai shikenan sai mu nemi uzuri wajen mutanen makka mu sa hannun mu cikin hannayensu mu gaisa mu nemi uzurin juna mu koma addinin mu na gargajiya tunda an riga an kashe shi shikenan menene zamu tsaya mu bata kanmu lokaci sahabbai masu karfin imani suna cewa to idan ma har ya tabbata an kashe shi me amfanin rayuwar ku bayan kashe shi ku ci gaba da yin gumurzu akan abin da aka kashe shi kuma har a kashe ku akai sai Allah ya saukar da wannan aya wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul manzo sallallahu alaihi wa sallama siffarsa ta manzanci kafin sa manzanni sun zo sun shuɗe a in mata yanzu idan ya mutu aw kutila ko in an kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya baya akan daga diganku ku bar addini wa man yanqalib ala aqibaihi dukkan wanda ya juya baya akan daga digansa ya bar addini falan yadurra Allah shay'a bai cutar da Allah komai ba wa sayajizillahu shakirin da sannu Allah zai yi sakamako ga masu godiya abinda ake nufi da masu godiya as-sabitina fi imanihim wa aqidatihim as-sabitina ala al-mabda waɗanda suka tabbatu ta fuskar imani ta fuskar aqida waɗanda suka tabbatu akan manufa ba su canja ba kasancewar rayuwar annabi ko shakka babu na ba su kwarin gwiwa idan Allah ya karɓi ran annabi wannan baya nuna su juya baya su bar addini za su ci gaba da riko da addini din Sune ne wa shakirin sai Allah ce wa ma kana li nafsin an tamuta babu wata rai da za ta iya mutuwa illa bi iznillahi sai da izinin ubangiji da yardarsa ne da kuma kaddarawarsa ne dukkan wani mai rai yake mutuwa kitaban mu'ajjala lafazin kitaban din nan mazdar ne ai kuti ba kitaban mu'ajjala an rubuta hakan rubutu abin iyakancewa lokaci kowane mutum an kaddara zamanin da zai yi kwanakin da zai a cikin rayuwarsa shekarun da zai yi adadin numfashi da inda zai taka ya je ko ya dawo shine kitaban mu'ajjala wa man yuridu thawaba dunya nu'tihi minha dukkan wani da ya nufaci sakamako na duniya wannan shine manufarsa da riko da addini nu'tihi minha sai mu bashi abin da yake so na duniya din wa man yuridu thawaba al-akhirati nu'tihi minha wanda ko manufarsa ita ce lahira to shikenan sai mu bashi sakamako na lahira saboda kyakkyawan niyyarsa Allah ya sake maimaita wa sanajizu shakirin da sannu za mu yi sakamako ga waɗanda suke masu godiya wa Allah masu godiya wa Allah su ne waɗanda suke masa bauta shi kaɗai ba tare da sun haɗa shi da wani ba su ne waɗanda suke kaɗaita manzansu sallallahu alaihi wa sallama da ɗa'a da biyayya cikin abin da ya musu daɗi ko cikin abin da bai musu daɗi ba sai Allah ce ka'ayyin min nabiyyin قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا wallahu yuhibbu sabirin ubangiji cewa ka ayyin min nabiyyin lafazin ka ayyin wato suka ce haka yake harafi da mai zaman kansa ana amfani da shi don nuna adadi mai yawa wa ka ayyin da yawa min nabiyin daga cikin annabawa katala ya fita filin yaƙi ya buga yaƙi tsakaninsu da abokanan adawa ma'ahuri biyu na kasirun tare da shi akwai mabiya masu yawa waɗanda suka yi imani da shi suke tafiya akan tafarkinsa lafazin rabbiyu suka ce nisba ne ilar rabb wato kamar rabbaniyun ne amma a wata siga ɗin ta daban a wani larabcin na daban rabbiyuna duk da waɗansu sun yi inkari sun ce da nisba ne zuwa ga rabbu da sai aiwa ra'un ɗin fata a ce rabbiyu to amma kuma ya halatta a larabci ɗin a ce rabbiyu ɗin a mutumin da yake na Allah wanda baya cewa baya aikatawa sai abinda Allah ya ce ce abinda Allah ya ce aikata wato mutumin da yake kokarin bin Allah sau da kafa shine rubiyun tare da wannan annabin akwai rubiyun wato ainihin mabiya waɗanda suke na gaske kasirun masu tarin yawa famma wa hannu lima asabahum fi sabilillah ba su taɓa yin rauni ba saboda irin abin da ya same su a tafarkin Allah na raunuka ko a kashe waɗansu daga cikinsu ko a ji musu ciwo ko a ribace waɗansu a matsayin fursunonin yaƙi wa ma da'ufu kuma ba su taɓa yin rauni ba wa masakanu ba su taɓa mika wuya ga abokin adawa ba wallahu yuhibbu sabirin ubangiji ta'ala yana son masu hakuri da juriya wato wannan aya tana lallashin su sahabbai da suka samu kansu a wannan jarraba ta ubangiji a yakin uhud an karkashe waɗansu waɗansu an musu launuka sai Allah ke tunatar da su dama ita ce sunnar annabawa da yawa cikin annabawan da suka wuce a baya hakan ta faru gare su wa ka ayyin min nabiyin wato ka ayyin din nan da yawa waɗansu suka ce asalinsa kafu tashbihi ne da kuma ayyu al-istifhamiyya wato ayyun al-istifhamiyya sannan ga ka sai aka haɗe su da juna sai zanto ka ayyun to ƙarshe sai aka canja tanwinin da ke cikin ayyun sai zanto nunun sai zanto ka ayyin min nabiyin qatala da haka a wata kira'ar ka ayyun a wata kira'a wa ka'im min nabiyin sannan a wata kira'a ka ayyin min nabiyin qatala a wata kira'a wa ka ayyin min biyun kutila da yawa cikin annabawa akwai wanda an kashe shi a wajen yaki to kaga idan ka dauki kira'ar katala da yawa cikin annabawa sun fita yaki wannan haka ne fita yaki a shi sunnar annabawa ne ba umarni suke a gida su zauna ba su sa mabiyansu su fita a su ma fita ake da su idan ka ɗauki kira'ar wa ka ayyin min biyun kutila da yawa cikin annabawa akwai wanda an kashe shi a filin yaki ashe kashe shi baya zama aibi game da addinin sa wannan Allah ya so ya girmama ladansa ne ya kaddara masa kisa din a hannun abokanan adawarsa ina fata an fahimta wato domin idan mun ɗauki kutila an kashe shi ya yayi yaki to duka guda biyun annabin yayi yayi yakin kuma an kashe shi li'annal qira'ataini kan riwayataini domin kira'a guda biyu karkashin aya sai zanto kamar riwaya guda biyu ce ta hadisi wannan riwayar ba ta hana kai aiki da wannan riwayar wannan ba ta hana kai aiki da wannan to haka kira'a guda biyu wannan ta ce kaza wannan ta ce kaza idan ka bayar da kowace ma'ana sai ta zanto ma'ana ce mai cin gashin kanta katala annabi ya fita yaki kutila an kashe shi wajen yaki guda biyun sun faru ya fita yakin yayi sannan kuma an kashe shi a wajen yakin amma idan ka dauki kira'ar kutila an kashe shi kila bai je yaki ba idan ka ɗauki kira'ar katala kila ya fita yaƙi amma ba a kashe shi a wajen yaƙi ba amma in ka haɗa kira'a guda biyu kai aiki da su ya fita yaƙi kuma an kashe shi a can wanda shine falalar ka kashe a kashe shine falalar ko ba haka ba wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu wa kathirun ma wahnu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu ma'ana dai tunda haka abin yake sunnar annabawa ne su fita yaƙi sunnar annabawa ne a kashe wani adadi na mabiyansu sauran su yi ragowa kuma sunnar waɗanda suka yi ragowa ne waɗanda ba a kashe ba jajircewa da tsayawa akan manufa to kuma wanda kuka je yakin Uhud ya kamata ku da kuka yi ragowa da masu raunukan cikin ku su jajirce su tsaya akan manufa domin na daɗin fama wa hannu lima a asabahum fi sabilillah babu wani rauni da suka yi ba su ragwance ba wa maza uku ba su ragwance ba wa mastakanu ba su miƙa wuya ba to kuma bai kamata ba a yanzu ɗin ku samu rauni ku samu ragwanci ku samu miƙa wuya ga abokanan adawar ku ya kamata ku tsaya tsayawa ta tsayuwar daka kenan darasi ne Allah ke baiwa sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa wannan shine sunnar Allah ga annabawan baya dan haka wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu hakuri waɗanda za su tsaya din ba za su gudu ba sai Allah ce وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين وبنجي ce wa ma maganarsu ba ta kasance ba illa an ƙaluface face faɗarsu rabbana ya ubangiji izfir lana zunubana ka gafarta mana zunubanmu wa israfana fi amrina da ketare iyaka da muke cikin lamurranmu wa sabbit aqdamana kuma ka tabbatar da dugadugan mu kan tafarki madaidaici wansurna alal qawmil kafirin ka taimake mu akan mutanen da suke kafare irin waɗancan mutane abin da suka rika faɗa kenan idan suka fita yaƙi suka samu nasara sun san gaman kasar ɗan ubangiji ne da taimakonsa da agajinsa idan suka fita yaƙi suka samu kishiyar haka to sai su yi tunanin kila cikas ɗin daga gare mu ne alƙawalin Allah na zai taimaki mu ne wannan alƙawalin yana nan to amma kila mu ne siffofin imani ba su cika ba tattare da mu don haka sai alƙawalin taimako yayi jinkirin zuwa Shi ne ma'anar kawai ba abinda suke cewa idan an sun ga an kashe waɗansu daga cikin su waɗansu an ji musu rauni sai su ya ubangiji muna neman gafarka lalle mun yi laifi ne shi yasa ka jarrabe mu da rashin nasara ya ubangiji muna neman yafewarka ya ubangiji tabbatar da diga mu shine illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin Allah ce fa atahumullahu thawabad dunya sai ubangiji ta'ala ya ba su sakamako na duniya sakamakon duniya shine nasara akan abokanan adawa samun ganima a wajen yaki tunda Allah ce qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'azabin min indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun ba abinda kuke jira ya same mu ko kafirai ba abin da kuke jira ya same mu mu mummunai din sai ɗaya daga cikin kyawawan al'amura guda biyu kyakkyawa ta farko nasara a kanku kyakkyawa ta biyu ma'ana ubangiji ta'ala ya arzuta mu da shahada ku kashe mu idan mun mutu kun kashe mu shahada ce ba hasara ba ce mu a wajen mu idan kuma mun kashe ku ma'ana za mu samu riba ta ganima sannan mu samu ribar ɗaukakuwar addini a hannunmu mu samu ladan da Allah ya yi tanadi ga wanda suka yi irin wannan aikin saboda haka mu babu hasara a cikin mu shi yasa babu taɓaɓɓe a wajen yaki irin wanda ya je yaƙi ba da imani ba irin wanda ya je yaƙi ba da manufar karmar Allah ta zanto ta daukaka ba babu mai cin nasara a wajen yaki sai wanda ya fita yaki ba dan ganima ba ba dan cin mutuncin wani ba sai dan kalmar Allah ta yi sama tutar addinin musulunci yake so ta ɗaukaka to wannan babu hasara a cikin sa shine fa atahumullahu Allahu thawabad dunya wa husna sawabil akhirah ila wani ya ce wato gashi Allah ya ce zai ba su sawabar duniya zai ba su husna sawabil akhirah kyakkyawan lada na lahira a baya kuwa ana maganar cewa wa man yuridu sawabar duniya nu'ti minha wanda duniya yana fata sai a bashi wa man yuridu sawabal akhirati nuti minha wanda lahira yana fata sai a bashi lahira din wannan gaba a cikin wannan aya sai ta nuna cewa kamar mutane masu niyya iri biyu ne ɗaya duniya yake so to sai Allah ba shi duniya din ɗaya kuma lahira yake so shi kuma sai a ba shi lahira kadai ba za a ba shi duniya ba to amma a wannan ayar sai ce fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah sai ba su duka guda biyun ma'ana shi wanda ya faci lahira sai a ba shi kyakkyawan sakamako a duniya kuma kyakkyawan sakamako a lahira me wacan aya take nufi wacan da tana nufin mutumin da ya fita yaki dan duniya din tsantsa wanda bai fita da wata manufa ba sai ta duniya duniya kawai ke so to shine Allah ya ce mun yi dusawa ba dunya nuti minha ko da wannan bayar wanda yace za mu bashi duniyar ba wai kofa ce a buɗe cewa duk wanda ya fita tun duniyar za a bashi ba don a wani wurin ya riga ya kayyade man kana yuridu al-ajlata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wanda ya kasance duniya ya nufata to abin nan da yake so mu bashi na duniya sai mu bashi din amma abin da muka ga dama ba abin da yake so ba kila shi yana son kaza sai mu hana shi kaza mu bashi abin da ba shi yake so ba sannan kuma bayarwar ba ga dukkan wanda ya nufaci duniya za ba dole din ballu man nuru daga wanda muka ga dama ta iya ka nufaci duniyar kuma kai hasara baka samu duniyar ba kuma babu lahira an gane ko dan haka anan da yace man kana yuridu sawabad dunya ya uti minha ba sharadi bane cewa duk wanda ya nufaci duniya zai samu kila ya samu kila kuma ya rasa amma wanda ya nufaci lahira babu yanda za a iya rasa to shi kuma wanda ya nufaci lahira ko dai a bashi lahira kadai ko kuma a hada masa duka guda biyun an gane ko amma ba za a tabar da shi bai zanto babu duka guda biyun zai samu ko duka guda biyu ko kuma ya sami ɗaya daga ciki shine kul hal tarabasuna bina illa ihda al-husnayni al-husna ta farko duniya nasara a wurin yaƙi da ganima alhusna ta biyu lahira aljanna jannatun arduha samawati wal ard to ubangiji ta'ala na iya hada mutum da kafa atahumullahu thawabud dunya wa husna thawabil akhirah wadansu malamai ma sai ƙara bayani cewa ai dukkan mutumin da ya nufaci lahira to duniyar ma sai Allah ya bashi ta iya cewa kace to ai gashi an je wajen yakin an kashe shi ina da tabbas din zai shiga aljanna tunda Allah ya bada labari cikin alqur'ani to amma bai ma dawo gida ba ballantana kace ya samu duniya sai ubangiji ya sa masa lisanin sadiqin fil akhirin a rinka ambatan shi ana yabansa bayan bayan ba ya samu duniya ba wani in zai samu a ambaci sunan shi duk mai duguri ta san shi ko ta san shi ko nawa ne ba sai ya kashe ba akan shuhura wani ya yadda ya kashe ko nawa ne wani ma yadda ya hasarar imaninsa akan ya shahara a san shi to sai ubangiji ta'ala ya rubuta musu lisanin sadiqin fil akhirin a rinka ambatan su yanzu yau da an ce Umar dan Khattab sai ka ji zuciyarka na san shi Usman dan Affan sai ka ji zuciyarka na kaunar shi Abubakar Ali bin Abi Talib duk wannan lisanin sirkin fil akhirin kenan ubangiji ta'ala ya ya rubuta musu yabo kuma waɗanda suka zo bayan su suna yi musu addu'a والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم akwai rabon da ya fi wannan ma'ana sun samu tun anan duniya kuma za su samu a lahira kenan fa atahum Allahu sawabar duniya wa husna sawabil Allah bai ce sawabar duniya kuma sawabil akhira ba sai ce wa husna sawabil akhira dan bambanci da ke tsakanin duniya din da lahira walal akhiratu khairul laka min al ula wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila wallahu yuhibbul muhsinin ubangiji ta'ala yana son masu ihsani kamar yadda muka fassara masu ihsani a jiya masu ihsani tsakaninsu da Allah da masu ihsani tsakaninsu da mutane sai Allah ce يا أيها الذين آمنوا إن ku الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير ya وبنجي يا أيها الذين ya waɗanda suka yi imani in tuti'ul ladzina kafaru idan har kuka yi biyayya ga waɗanda suka kafurta kuka biye musu cikin abin da suke cewa ku yi ko ku aikata kuma ala'a aqabikum za su mayar da ku baya akan digadigan ku fatanqalibu hasirin sai ku juya kuna hasararru ma'ana za su zama sababin yin riddaku da barin addinin addininku wannan magana ana fuskantar da ita ne a karan fari zuwa ga su dai sahabban da suka je yakin Uhud domin lokacin da aka yaɗa jita-jitar cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya mutu munafukai suna ta cewa to tunda ya mutu shikenan kowa ya bar addinin sa muna kawai mu koma mu je mu yi sulhu tsakaninmu da yan uwanmu da muka bata da su muka yi hijira muka baro gari saboda su mu je mu sasunta da su da'una nadau aidina ala aidihim ku kyale mu je mu dora hannayen mu akan nasu mu musu baya a shikenan ayi sulhu to kaga wannan da'awa da munafikai suke yi da'awa ce ta kokarin mayar da mutane baya da'awa ce ta mutane su yi shi yasa sai Allah ya faɗakar da mu nan ya ayyuhallazina amanu ya waɗanda suka yi imani in tuti'u fariqan min allazina in tuti'u allazina kafaru in kun bi waɗanda suka kafirta yaruddukum ala aqabikum za su juyar da ku kan daga dagan ku ku daina bi yawa maganganun sun cewa wai ku bar addini shikenan ya riga ya kare addinin na Allah ne addinin na Allah ne shi sa aka gane fiƙihun sayyidina Abubakar Siddiq lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu rasuwa din ta gaske ta ya mutu sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin sahabbai labarin ya dumauta su ya tayar musu da hankali ta yaya za a ce Annabi ya mutu sayyidina Umar dan Khattab yana cikin waɗanda shi ba su yadda ba cewa Annabi ya mutu sayyidina Abubakar lokacin da abin ya faru yana wani gidansa na gona a bayan bayan garin Madina ya shigo cikin garin madina ya ga gari a rikici ya tambaya me ya faru aka ce ga abin da ya faru amma ga umar dan khattab can ya tsare mutane a masallaci ya zare takobi ya hana kowa magana ya ce shi bai yadda ba a ce annabi ya mutu sai dina abubakar ya shigo masallaci ya ga mutane halin da suke ciki sai wuce su bai ce musu komai ba sai ya shiga dakin ummu na aisha tun da ana aka ci annabi domin lokacin da annabi baya da lafiya yana rabon kwana a tsakankanin matansa yawa a ɗauke shi a kai shi can ɗakin gobe a shi a kai shi can ɗakin duk da fa ba da lafiya din san mata ba sa yafe kwanakin su sai an yi da gaske ba yi da lafiya fa amma ko sai an kai shi shi kuma ya fa son ya zauna a ɗakin Aisha to dan saboda haka da kanshi sai ya rika cewa aina ana gadan gobe a ina nake sai a ce ɗakin Hafsa sai jibi fa ɗakin Ummu Salma gata fa ɗakin wanci hasa ya ce to daga nan fa idan an ce ɗakin aisha sai su ga yayi farin ciki <laughs> sallallahu alaihi wasallam da karshe dai tara su ce ku yi mun afuwa a jiyace na ɗakin aisha suka ce mun yafe kai ka ɗakin aisha a jiyace ka yana ɗakin aisha Allah ya karɓi rayuwarsa yana daga cikin alfaharin umma na aisha ta ce ina tallafi da annabi yana tsakanin kirjina da wuyana da muƙamuƙina Allah ya karɓi rayuwarsa aka ce to ina za a kai shi a binne ka'ida annabawa ana binne su ne a inda suka mutu kaga anan wurin wata falala ta ummu da Aisha za a sake binne annabi kuma a ɗakin ta bayan ya rasu a hannunta to lokacin da sai na Abubakar ya shigo ya ga mutane a masallaci ya wuce su bai ce musu komai ba sai shiga ɗakin ummu da Aisha sai ya tarar da annabi yana lullube da mayafi an rufe shi da wani mayafi da ya buɗe shi ya kalle shi ya matsa kusa da shi ya tabbatar lalle ya cika yace mahaifana su zama fansar ka ya rasulullah babu yanda za a yi Allah ya hada maka mutuwa biyu mutuwar da ake yi ta farko ka riga ka yi ta daga wannan kuma ba kai ba wata mutuwa har abada sai ya durkusa ya sumbaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace tibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah yace kamshi kake lokacin rayuwarka kamshi kake har bayan ka mutu ya rasulullah sannan ya tashi idanunsa na hawaye ya rufe annabi sallallahu alaihi wasallama da mayafinsa sannan ya fito ya zo ya sami umar dan khattab na magana ya ce umar yi shiru umar ya ce ba zan yi shiru ba yi shiru ya ce ba zan yi shiru ba sai sai na abubakar kawai ya hau kan mimbar ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru dan mutanen da suke sauraron umar sai suka yi banza da shi sai suka juyo wajen sayyidina abubakar da ya gama khutbatul haja da manzon Allah ke bude maganganu da ita sai ce ya ku mutane man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad wa man kana ya abudu Allah fa inna Allah hayyul la yamut ya ku mutane duk wanda yake bautawa muhammad to muhammad dai ya riga ya rasu allah ya karbi kayansa wanda ko yake bautawa allah to allah rayayye ne wanda baya mutuwa sai karanto ayar da muka bude tafsiri da ita yau wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra allah shay'a wa sayajidu allah shakirin sahabbai kowa sai ta wa sai maimaita ayar take abdullahi dan abba zai ce wallahi sai mutane suka zanto kamar ba su san wannan ayar ba sun manta sai yau ne suka fara jinta daga bakin sayyidina abubakar daga nan sai kowa ya sallama eh Allah ya karɓi rayuwar annabi Allah ya karɓi rayuwar annabi sai aka shiga sabani na biyu ina za a binne shi to tunda yanzu an yarda ya rasu a ina za a binne shi waɗansu suka ce a kai shi bakai waɗansu suka ce a kai shi masallacinsa nan ma sayyidina abubakar ya kawo hadisi ya ce annabi da kansa sun yana da rai ya ce Allah baya karɓar ran wani annabi face sai an binne shi a daidai inda ya karɓar ransa ba a cirawa da shi ko ina to aka binne shi a dakin ummu Aisha ma'ana dai ko shakka babu wannan an fahimci fiqihun sayyidina Abubakar cewa eh, rayuwar annabi sallallahu alaihi lokacin da yake da rai shine shugaba dukkan abin da shugabanci yake nufi shine shugaba kwamandan yaki halifa amirul muminin zaka ce masa duk abin da kake so ka bayar na mukami na daukan nauyi manzo Allah ya ji ya gani limami a idi limami a kamsa salawati limami a juma'a sallallahu alaihi wasallam a kawo hari garin madina kafin mutane su farka daga barci su je su ga ina ake kai harin ko sun ji wani kara sun dauka hari aka kawo sun fita su je su ga me ke faruwa sai sai ga annabi yana kan hanyar dawowa to ni ya je ya ga me ke faruwa yana cewa lam ra'u lamta ra'u ku kwantar da hankalinku ku kwantar da hankalinku ya je ya gano me yake wajen shugaba da dukkan ma'anar shugabanci ta tattara gare shi sallallahu alaihi wasallam to amma wannan baya nuna dawwamar sa tunda ubangiji ta'ala ya rubuta kasancewarsa dan adam bil adama bashar min al bashar ya rubuta kasancewarsa annabi manzo irin zai shuɗe yadda annabawa suka shuɗe tafiyarsa ba ta nufin mutane su bar addinin tafiyarsa ba ta nufin mutane su ja baya da haka jita-jitar da munafukai suke yadawa sai Allah ke kiran mummunai in fa kuka biye musu to za su sa ku yarda in tuti'u allazina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin balillahu maulakum Allah shine majibincin lamarinku ba manzo sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah tsakanin shi da ku isarwa ya isar kuma kun girmama shi girma da ya kamata ku yi masa a lokacin rayuwarsa kuma za ku ci da girmama sunnarsa da biyayya gare shi har bayan rasuwarsa amma ilahantaka da siffofi na rububiyya ke bantattu ne ga Allah balillahu maulakum Allah ne majibincin lamarinku wa huwa khairun nasirin kuma shine fiyayyen masu taimako gaba daya sai Allah ya tabbata ونلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وبنجي تي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب da sannu za mu jefa tsoro a cikin zukatan waɗanda suka kafarta saboda me bima ashraku billahi saboda abinda da suka taranya da Allah na sanya masa kishiya ma lam yunzil bihi sultanan abin bai saukar da hujja a kai ba domin dukkan shirka kan aibata da hujja wa ma'awahum nar makomarsu ita ce wuta wa bi'sa maswa zalimin tir da makomar azzalumai idan ta zanto ita ce wuta Allah shi tsare mu ayar sanulki za mu jefa tsoro a cikin ayoyin da suke magana kan yakin Uhud ma'ana wannan ya nuna kenan sai an gama yakin za a jefa tsoron ko an riga an jefa tsoron shi sa waɗansu malamai suka ce sa a nan gurin ba ta cikin babinta a'a Allah na nufin na riga na jefa tsoro din ne ina fata an fahimta amma kuma wani zai iya tambaya ya ce wani tsoro aka jefa a yakin uhudu ga yanzu ka ɗazu nan ka faɗa cewa kafirai sun kashe wajen mutum saba'in cikin mummuna ina jin tsoron a'a to ai ba ƙarshen faifan yakin kenan ba muna ban ayoyin ne yadda suka zo ba mu gama haɗi ɗaya ayoyin gaba ɗaya ba kusan aya hamsin ce akan yakin uhud har yanzu ko ba mu karasa su ba in mun ci sa'a mun yi rabi za ka gane inda aka jefa tsoron wato an jefa tsoro a farkon yaƙi daidai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya fito daga madina ya zo ya kakkafa sahabbai sahu sahu aka fara yin yaƙi a wannan lokacin ko shakka babu Allah ya jefa tsoro a cikin zukatan kafirai to amma yaya aka yi abin ya canja har ya kasance kafirai sun samu ƙwarin gwiwar da suka yi wa mummunai illa shine ayar da zamu karanta yanzu za ta karanta za ta yi bayani Allah ta mi ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ce فضل على المؤمنين وبنجد ولقد صدقكم الله وعده hakika Allah ya gaskata muku alkawarin da ya muku cewa zai baku nasara akan kafirai iz humbi bi izni yayin da kuka rika kashe su da izininsa da yardarsa da iradarsa da nufinsa alhassu a cikin larabci alqatl kenan az shari'a a cikin tafsiri ce al-qatl kisa mai yawa ba ma wai kadan ba shine al-hassu daga hassa ya hussu ne babin radda ya ruddu iz tahussunahum yayin da kuka rika kisan su da yawa bi iznihi da izninsa a farkon yakin kenan hatta idza fasiltum har ya lokacin da kuka yi rauni wa tanaza'atum fil amri kuka yi jayayya cikin umarnin da manzon Allah ya yi muku wa asaitum daga ƙarshe kuka saba masa min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku irin abin da kuke so ku samu na ganima minkum man yuridu dunya cikin ku akwai wanda suke nufin duniya wa minkum man yuridu al-akhirah cikin ku akwai wanda suke nufin lahira thumma sarafakum anhum sannan sai Allah ya kautar da ku daga kan kafirai a karan fari kuna cin galaba a kansu da kuka saba umarnin annabi Shi kenan sai Allah ya kautar sai reshe ya juye da mujiya sarafakum anhum sai ya kautar da ku daga kansu ya zanto su ne kuma yanzu a kanku wala kada afa ankum ba komai ku je Allah ya muku afuwa wallahu dhu fadlin alal mu'minin ubangiji ta'ala ma abucin falala ne kan mu'mini wato wannan ayar sai take ba da labarin me faru wato lokacin da annabi ya ajiye waɗanda ake kira adadin sahaban da ya tsora suka yi akan dutsen da ake kira jabalur ruma wajen mutum hamsin ko na makamancin haka karkashin jagorancin abdullahi bin jubair wanda ya ce ku tsaya kan wannan dutsen mu za mu shiga cikin fama ku tsaya kan wannan dutsen kada ku yadda ku sauko ko da kun ga suna mana ɗaukan da shaho ke wa ɗan tsaku har sai in na ce ku sauko saboda haka sai annabi ya shiga cikin fagen fama shi da sauran sahabbai sallallahu alaihi wasallam a karan fari kam kamar yadda wannan aya ta yi bayani musulmai suka fara cin nasara kafin ka ce me har sai ga waki wajen mutum ashirin da biyar cikin sahun kafare amma mune ba wanda aka kashe ko ɗaya a lokacin to saboda haka sai kafare suka tsorata bisa ga ka'idar sannul kifi da zina kafar ru'ba suka rinka gudu suna barin makamansu wani ya gudu ya jefar da damararsa za ka ga tunda kafare ne masu dukiya wani damararsa ta zinariya ce wani gidan takobinsa ma gaba ɗaya zinari ne wani azurfa kaga kuɗi ne masu tarin yawa mutanen can da ke kan dutse da annabi ce ku zauna kar ku sauko sai na ce ku sauko da suka ga kafirai suna guduwa suna barin abin da dinsu dukiyoyinsu sai suka rinka cewa alganima talganima ku sauka mu ɗebi ganima ku ɗauka mu ɗebi ganima abdullahi bin Zubairu ya ce kar ku sauka manzon Allah ya ce kar mu sauka sai da izinin sa ba su saurare shi ba sai suke alganima talganima wadansu suna cewa ai yaki ya riga ya kare gashi an karkashe su suna ta guduwa gara mutum je dauke rabon shi kafin ya rasa dan haka sai suka gangaro daga kan wannan dutsen ashe a wannan lokaci Khalid ibn al-Walid yana cikin kafirai bai riga musulunta ba ya yi kwantan bauna da wata rundunar guda ta daban ta musamman abin da yake jin tsoro nan inda manzan Allah ya zo ya sanya waɗannan sojojin dama nan ne matsalarsa manzan Allah ya kare wajen da wajen mutum hamsin da Khalid ya ga sun tafi saukar sun tafi daukan ganima saura mutum goma sai ya taho da rundunar yakinsa ya gama da wannan mutum goma sannan ya shiga kuma ya fuskanci musulmai musulmai ba makami a hannu suna daukan ganima saboda haka sai wuri ya kuɗe da juna ta yadda ba za ka iya ba ka iya ganewa waye mummunin wane ne kafirin yaƙi yayi yaƙi kenan a nan gurin ba musulmi waɗansu ma har suka raga kashe musulmi ba tare da sun san musulmi bane saboda wurin ya cakuɗe gaba ɗaya yaman baban huzaifa ibn al-yaman an biyo shi za a sare shi ko za a soke shi da mashi huzaifa ya gani yana cewa abi abi abi babana ne babana ne ina ba su ji ba cikin sahabbai waɗansu suka kashe shi Ya ce yace yaghfirullahu lakum Allah ya ji kanku na san ba da niyya kuka yi ba to a nan gurin ne inda wurin ya rintabe gaba daya yanzu wannan abin da ya faru menene ya haifar da shi ko shakka babu abin da ya haifar da shi sabani na za'atun fil amri ashe sabani na gadarwa da al'umma rauni shi yasa ake son a kautar da sabani a cikin al'umma gwargwadon iko idan akwai shi a cikin mutane an kasa kausar da shi to a hana shi tasiri gwargwadon iko idan ka saba mu akan fatawa na saba maka akan fatawa ya kasance kai ka gino akan taka kai ni in gino akan tawa in yi kar in dauka tunda ka saba mun ka zama abokin adawata kar ka dauka tunda na saba ma na zama abokin adawarka yi kokarin bayyanar da fatawarka a gaban jama'a da dalilan da suke kare ta ni ma in yi kokarin bayyanar da tawa fahimtar da dalilan da suke kare ta mutane kuma a bar musu alƙalanci li halika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina wanda zai karbi shari'a ya karba da hujja ya zanto ba tsoron tashi akai ba ba zagin sa akai ba wanda kuma zai bata ya bata shi ma bisa ga hujja ya zanto ba gajiyawa akai wajen bashi dalili ba shine ya zabi bata to amma dan ka saba mun na saba ba baya daga cikin adalci fa yanzu in ce dole sai ka bina ma baya daga cikin adalci kace dole sai na bina ka imam ahmad ke cewa la yanbaghi lil faqih an yahmila an-nasa ala mazhabihi bai dace ba ga faqihi da yi ijtihadi ya gano mas'ala ya gano wani hukunci ya ce dole sai mutane sun ba abin da ya gano ya kyale su saurari na sauran shi ma su saurari na shi su ji dalilan sauran shi ma a ji dalilan shi wannan shine ayi yi gogayya ta dalili ayi musayar yawon baki ta hanyar hadisai ingatattu amma ba a yi musayar yawon baki ta hanyar zagi ta hanyar cin mutunci ta hanyar habaici wannan bai dace ba kuma wannan shi ke gadarwa da al'ummar rauni kun ga dai Allah ya ce wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu a karan fari Allah ya gaskata muku alƙawarin sa na nasara iz tahussunahum bi izni lokacin da kuka rika karkace su da izinin Allah hatta idza fashiltum har sai da kuka yi rauni me ya haifar da raunin wa tanaza'atun fil amri kuka yi sabani cikin umarnin annabi annabi yayi umarni wadansu suna cewa abi wadansu suna cewa kar abi kaga abu na farko kenan wa asaitum karshe sai kuka saba din kuka saba umarnin annabi to idan ya kasance sabo daya sahabbai a yakin Uhud suka yi wa annabi sabo daya suka yi na umarninsa sai da mutum saba'in aka yi hasaran su suka yi shahada a yakin to yau sabo na muke wa manzo Allah sa wanda mun riga mun san sa ne kiri da mu mun sani ba mu da kowane irin tawili ba mu da kowane irin bayani da zamu yi mun san sunnar annabi ce amma muka saba mun tabbatar ya ce kaza muka ki mun tabbatar ya ce ku bar kaza muka ki dainawa ashe dukkan wata nasara da abokanan adawa za su ci akan mu mu ne muka ɗauki mukullan nasarar a hannunmu muka ba su domin mu ne muka samu muka sabawa Allah muka sabawa annabi sannan suka ci nasara akan mu amma idan muka tsaya kan tafarkin Allah kan tafarkin manzon Allah ba za su ci galaba akan mu ba alƙawalin Allah na nan Allah yakan janye ne idan ku kun janye inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shine Allah ya ce wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun kuka saba bayan Allah ya nuna muku abinda kuke so minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah wani sahabi ke cewa wallahi lokacin da muka fita in an ce cikin mu akwai mai son duniya ba zan yarda ba sai da wannan aya ta sauka cikin sahabbai ma kenan minkum man yuridu dunya to ya a cikin mu kuma <laughs> ai mu idan an samu cikin su minkum min yuridu dunya to min man ya abudu duniya kenan akwai wanda duniyar ma zai kusa bauta ta mutane gaba ɗaya ba ma wai son duniyar kaɗai ba summa farafakum anhum ka jifa da ku ne akan su sai Allah ya canja ya dora su akan ku liyabtaliyakum dan ya jarrabe ku ya lallasa ku ya muku horan kun saba annabi ya muku horan cikin ku an samu wanda suke da rinjayen san duniya ya kamata su rage san duniya sannan nasarar ta dawo sai Allah ce wala kada afa anku Allah ya muku afa ku je an yafe muku wannan kar da ku sake nan gaba wallahu zu fadlin alal mu'minin ubangiji ma'abucin fulana ne akan mu'mini sai aya ta gaba إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم بعذابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون وبنجدتي إذ تسعدون تنلوك تندى وتؤنشن تسعدون كتي قوقل قدوة wala talwuna ala ahadin ba ku waiwaye ma ku juya baya ku ga waye ke biye da ku kowa ya ga dan uwansa a guje shi ma zai fita a guje shine tusiduna domin al-is'ad shine al-ib'ad guduwa kenan ko nesanta kuke kokarin nesanta daga filin yaki wala talwuna ala ahadin ba ku waiwaye ma ga wani war rasulu yad'ukum fi ukrakum manzo Allah yana can karshen baya kun balo shi daga shi sai mutanen da su wuce mutum goma ko sha biyu ba yana ta kiran ku yana ta kiran su yaya wane yaya wane mutane suna guduwa fa asabakum ghamman bi ghammin sai ubangiji ya jarrabe ku da damuwa bisa damuwa damuwa tare da wata damuwar waɗansu malamai suka ce alba a nan gurin wajen bi gammin ma'anarta ala gammin fa asabakum ghamman ala gammin sai Allah ya ɗora muku damuwa kan damuwa na farko ga damuwar an jiwa waɗansu daga cikin kurauni an karkace su na biyu ga damuwar ana yada jita-jitar annabi ya mutu kaga wannan ai damuwa ce kan damuwa shine fa kuma gamman bi gammin ko kuma fa kuma gamman bi gammin sai Allah ya sakanya muku damuwa saboda damuwar da kuka sanya wa annabi tunda yace ku tsaya kar ku sauko daga nan sai kuka sauko in kun saba umarnin sai ba zai ji daɗi ba zai damu to saboda wannan damuwar da annabi ya yi. sai Allah madaukakin sarki kuma ya saukar muku wannan abin dan ku damu sakamakon watan damuwar shine fa asabakum gamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum domin kada ku yi bakin ciki bisa ga abin da ya same ku alama fata kun kai bisa ga abin da ya kubuce muku wala ma asabakum sannan kuma kar ku yi bakin ciki kan abin da ya same ku wallahu khabirun bima ta'malun ubangiji ta'ala khabir ne wato ainihin mai ba da labari ne bi ma ta'amalu dangane da abin da kuke aikatawa wajen kai la tahzanu waɗansu malaman suka ce la din nan wato sila ce ai likai tahzanu alama ku wato don ku yi bakin ciki akan abin da ya kubuce muku na nasara shi yasa ubangiji ta Ala ya ɗora kafare ɗan akan ku a wannan yan mintunan a cikin yaƙi har suka muku illar da suka yi muku amma kuma idan sun ce haka ne to sai mu ce wala ma asabakum to kuma ya za a ce da wannan ladin ko shakka babu ladin tana nan a babinta sai dai suka ce idan an ce likai la ta hazanu don kar ku yi bakin ciki to ai sun ga sun yi bakin ciki dan me za ce dan kar ku yi bakin ciki an gane ko dan kar ku bakin ciki to amma suka ce wannan likai la din yana da alaka ne da walaqad afa ankum hakika Allah ya muku afwa likai la ta ala ma fata. dan kar ku je ku yi ta bakin ciki ga rashin afwa ga ko ba ku samu nasara ba a wajen yaki sannan kuma gashi an ji muku rauni ga Allah bai afuwa to sai ya afuwa to sai afuwar ta mantar da su raunukan da aka yi musu afuwar ta mantar da su hasarar da suka yi a wajen yakin ina fata an fahimta ko shakka babu likai ladin nan za ta fi yin alaka da wannan walaqad afa ankum wallahu khabirun bima ta'malun ubangiji mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikatawa sai ta ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى minkum. منكم وطائبة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحض ما في قلوبكم ۖ والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم Ubangiji ce sun ma'anzala alaikum min ba'adil gamme sannan Ubangiji ya saukar muku min ba'adil gamme bayan damuwar da kuka samu kanku a ciki sai ya saukar muku amanatan aminci wato tsoro ya kau daga cikin zukatanku nu'asan har kuka rinka samun gangadi da barci ɗaya daga cikin sahabbai ke cewa na ɗauki makami na faga takobi na a gabana amma saboda gangadi har take kwacewa a hannuna sai na sake ɗaukanta ma'ana ka san idan kana cikin jin tsoro baka iya barci to amma saboda ubangiji ta'ala ya kwantar da hankalinsu sai ya sa musu wannan nutsuwar da waɗansu ma har gingidi suke a filin yaƙi fa anzala alaikum min ba'dal ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum gengedin da ke lallabe wani sashi daga cikin ku wa amma waɗansu sashin kuma kada kad ahammatkum anfusuhum su sukan tasu ta ishe su munafikai kenan yazunnuna billahi ghayra al-haqq dhanna jahiliyya suna yi wa Allah zato ba zato na gaskiya ba zato irin na mutanen jahiliya wato zaton Allah ba zai taimaki annabinsa ba zaton Allah ba zai cikawa annabinsa alƙawalin da ya masa ba kaga wannan mummunan zato ne ga Allah yaquluna suna cewa hallana min al'amri min shay shin muna da ta cewa ne cikin wannan lamari na yaki ma'ana ba mu da ta cewa a cikin lamarin wannan yaki ko a cikin lamarin nasara ko rashin ta qul da su innal amra kulla lillah al'amari gaba ɗaya a hannun Allah yake nasara ko rashin ta yukhfuna fi anfusihim su munafikai suna boyewa a cikin zukatansu ma la yubduna lak irin abin da ba sa bayyana maka shi da harshe sai su faɗi da daɗin magana amma a zuci ko mummuna ya na suna cewa lauka na lana min al'amur sai shay'un ma na hahuna wallahi inda al'amarin a hannun yake da mu zo nan an kashe mu ba dan me za mu fito wato mabiya ubay ibn salo suna cewa to ai da ma an ba da shawara a zauna a madina kar a fito dabarar yaki ka zauna a gari yanzu gashi mun fito fili inda an biyewa shawarar mu ai da ba a fito nan gurin ba ka san haka waɗansu suke da sun ga cewa wani abu ya zo na rashin nasara sai shi ta kawo uzurruka haka haka sai ubangiji ta'ala yake mayar musu da martani ka ce kul ka ce da su law kuntum fi buyutikum ko da kun kasance a gidajen ku a zaune labara zallazina kutiba alaihim alqatl ila madajihim wallahi da waɗanda aka rubuta za su mutu yau sai sun fito da kansu sun zo inda nan ne Allah ya kaddara za su faɗi su mutu waliyuta ma fi sudurikum ubangiji ya kaddara abin da ya faru ne dan ya jarraba abin da ke cikin zukatanku wali mashi sama fi qulubikum ya tace zuciyar ya tabbatar da imani da ikhlasi a cikin ta ta yadda babu nifaka kamar da muka faɗa tamhis a jiya wali mashi sallahu allazina amanu wa yamhaqal kafirin wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne dangane da abin da ke cikin zukata ma'ana wannan natsuwa da Allah ya saukar musu sai suka tsaya suka jajirce jaruman cikin su sai suka dawo irin su sa'ad ibn abi waqqas irin su Talha bin Ubaidullah irin su Hamza bin Abdul Muttalib irin su Abu Dujan al-Ansari irin su wane ne jaruman su karkatowa manzo Allah kuma yana cikin su ana buga komai da shi ya kalli Sa'ad ibn Abi waqas ce harbe su bi abi anta wa ummi sai ya murmushi yace duk duniya ba wanda annabi ya taba cewa mahaifana na su zama fansar ka sai ni <laughs> irin Sa'ad bin Abi waqas murmushi ya kama shi ya rinka harbi gabas da yamma kudu da arewa sannan kuma ga su wato talha bin ubaidillah wanda gwanin harbi ne da ya ganka da mashi sai je ka kaiwa talha ma'ana waɗansu mazan sun fotso su kai naka ba lallai bane in ka harba ka samu shi in yi harba sai ya samu baya kure haka manzo Allah ya rika kasafin su a wajen yaki ya sa wannan yayin ya sa wannan yayin so kuma suna cewa manzo Allah karka hau tudu su ganka yana cewa ba komai cewa manzo Allah kai kwanto idan ka hau tudu su ganka za su harbe ka manzo Allah ko ba ruwansa sallallahu alaihi wasallam wannan tsayawar da annabi yayi da tsayawar da su sa'ad bin abi waqqas suka yi su talha bin ubaidillah ita ta baiwa sauran jarumai kwarin gwiwa suka tsaya mus'ab ibn umair yana rike da tuta aka fille wannan hannun ya rike ta da wannan hannun aka fille sai ya cafe ta da dungu dungu hannun bai bari ta fadu ba da haka wani daga cikin sahabbai ce ina jin da su ake da aka ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila har yayi shahada a wajen Hamza bin Abdul Muttalib shi ma yayi shahada a wajen wane ne yayi shahada a wajen manya manyan jarumai Annabi sallallahu alaihi wasallam na tsaye ana ta gobzawa ana ta gobzawa tsoron nan dai da Allah ya alƙawari cikin sanurki fi qulubil ladzi kafaru ba sai aka sake jefa shi sai su Abu Sufyan su ga yaki ya dawo sabo bayan mutanen nan mun musu illa saboda haka sai aka tsaya aka ja tunga waɗannan suka ware waɗannan suka ware ana kallon juna annabi ya ce kar wanda ya da baya kuma yana tsaye sabu sufyan sai suka tsorata sai suka kada raƙuman sai suka yi baya sai manzo Allah ya tura Ali ya ce je ka bi su ka gani idan ka gansu akan dawaki raƙuma na bin su to Madina za su je su karkashe mu da iyalan mu sai mu kama hanyar Madina idan ka gansu akan raƙuma suna kore dawaki to doguwar tafiya kenan maka za su gudu Ali bin Abi Talib yana lekowa sai gansu akan raƙuma sun kama hanyar Makka kenan bayan sun tafi sai shaidan ya sake musu wasu sun ce to wai ko me yasa kuka tafi ku dawo mana Allah ya sake jefa tsoro dai basu dawo din baka mai da ayoyin gaba za su muna to nan gurin manzo Allah ya rika sa aka tattaro mutane ana binne su a yawa haka aka rika binne su na cewa ku binne su kar wanda za a yi wa wanka kar wanda aka sawa likkafani kowanne da yadda yake din nan da jinin sa a jike cewa za a tashi su ran tashin kiyama arrihu rihul musk wa launu launu dam launi kamar launin jini amma kuma yana kanshin turare haka aka rika binne su mus'ab ibn umair wanda ya fi kowa gata a maka cikin samarin makka amma ga wa za a binne shi ba komai a cikin sa sai wata riga guda ɗaya idan an rufe kansa sai kafafunsa su bayyana idan an ja ta rufe kafafun sai kan ya bayyana manzo Allah ce ku ja ku rufe kan kafafun kuma ku sa ciyawa ku rufe shi haka rijalun sarqu ma ahadullahi kana alai Allah ce innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an waɗanda suka gudu cikin ku yayin da jama'u guda biyu suka haɗu inna masa zallahum shaytan shaytan ne yaso ya zamar da su bi ba'd ma kasabu saboda wani laifin da suka yi na sabawa annabi wa laqad afa Allahu anhu ba komai Allah yayi musu afuwa wato wannan ayoyi na nuna matsayin sahabbai a wajen Allah sai a faɗi laifin sai kuma a ce an yafe sai a faɗi laifin sai a ce an yafe masu aƙidar shi'a kuma abinda ba sa so kenan a faɗi laifin sahabi sai a yi shiru sai su dama zaman dagin sahabi ko kushe shi to amma sai Allah ce wa laqad afallahu anhu Allah ya musu afwa inna Allah ghafurun halim lalle Allah mai gafara ne sannan mai juriya ne darasi akan yakin Uhud yana da yawa ayoyin gaba wanda zamu karanta insha Allah za su karfa yace mana shi sai mu dakata a dan abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh